كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم irin wannan wahayi ne ake yi maka ya annabi Muhammad da kuma waɗanda suke gabaninka daga annabawan Allah, Allah wanda yake mabawayi cikin kamun da yake yi wa maƙiyansa, kuma mai hikima cikin gudanarwarsa da halittarsa.